To masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A lokuta da dama 'yan Najeriya ka bayyana rashin jin daɗi ko rashin gamsuwa da yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta. Wani lokaci kuma wani haƙƙi ne nasu suke zargin cewa gwamnatin ta hana su. sai da duk waɗannan ƙorafe-ƙorafe da zarge-zarge na tsayawa iya fatar baki ko kuma a kafafen sada zumunta da muhawara. Shin koyon Najeriya na da ikon saka baki a harkokin gwamnati a hukumance ko a gwamnatance kai ko a kan yadda gwamnatin ke kashe kuɗaɗen da take tarawa ta hanyar harajin da take karɓa daga wurinsu? Shirin Najeriya a yau na tafi da tattaunawa ta musamman da masana kan yadda 'yan Najeriya za su nemi haƙƙinsu daga wurin gwamnati cikin ruwan sanyi. To tun da batu ake na neman bahasi, haƙi ko ƙarin bayani a hukumance, mun faro da jin ta lauya kan ko 'yan Najeriya na da damar tuhumar ayyukan gwamnati? Sunana barista Mutiyu a Kinsaya. Ta wannan wani haƙƙi ne da dokan ƙasa ta ba kowane ɗan Najeriya. Kowane ɗan Najeriya na da iko ko kuma a ce karfi na iya tambayan masu gudanar da al'amuran gwamnati inda suke kashe kudaden da aka ba su ta hanyar kasafin kuɗi. To yaya za a yi ɗan Najeriya iya sanin cewa yana da wannan haƙƙin kuma ta waɗanne hanyoyi zai bi domin neman haƙƙinsa? A hanya ta farko wanda zan yi bayani a kai shi ne irin tarfin da wata doka da muke kira Freedom of Information Act na 2011 ne ba 'yan ƙasa. Wato duk wani ɗan ƙasa na iya rubuta takarda ya mika shi zuwa ga duk wani mai gudanar da al'amari na gwamnati domin ya nemi bayani akan ya aka kashe duk wani kudin da aka yanke musu. Misali yanzu ina iya rubuta takarda ga gwamna ko ga shugaban kasa ko ga dan majalisa akan wani kudin da ake son ya kashe kan wani abu ko harkan tsaro ne ko harkan kiwon lafiya ne ko harkan ilimi ne idan kuma ban gamsu ba ina iya kai karansu ko zuwa kotu ko kuma zuwa ga wata hukuma kamar efcc ko kuma icpc da suke da karfin su hukunta su ina ma iya cewa su bani wani document don da suka yi wannan aikin da shi idan ga misali gwamna ya ce ya ba da kwangila ga misali ko a ce na biliyan ne kuma ni a gani na ina gana abin da aka kashe kwata-kwata bai fi miliyan biyu ba ina iya rubuta wasika a karkashin freedom of information act na ce gwamna ya bin bayani yaye ya kashe kudin nan kuma ya nuna min da hujjoji ko kamar receipt ko abubuwa misalin hakan da suke nuni da cewa lallai an kashe wannan kudin kan abin da aka ayyana a kashe kudin a kai don hakan wannan karfi ne da yake ko makami ne da yake kowane dan najeriya na da shi abu na biyu shine abin da yake ita wato constitution na kasa ya ba kowane dan najeriya muna kiran shi da turanci recall na ga 'yan majalisa wato mu karan kanmu muna iya siga 'yan majalisar mu idan muna ganin ba su aikin da yake mun tura su su je su yi idan akwai wani yanki na senate ko na house of representatives, idan kashe hamsin cikin wadanda suke da karfin su jefa su a wannan wajen idan sun rubuta petition ko wasika zuwa ga shi shugaban inec akan su suna son su sige wani dan majalisa shi wannan shugaban INEC din wajibi ne a kansa cikin kwanaki casa'in ya tabbatar ya gudanar da zabe kan a sige wannan dan majalisa. Mutiwu a sanya wani lauya a Najeriya. Farfesa Kamilu Sani Fage da ke sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano ya mana ƙarin bayani kan damar da 'yan Najeriya ke da ita wurin bin bahasin yadda ake gudanar da mulkin ƙasar nan na tsarin demokuraɗiyya. To a tsarin demokradiyya dai 'yan ƙasa su sa baki a gudanar da gwamnati wai ba dama ba ce su ce wanda tsarin mulki da dokoki suka ba su. Don haka duk sai abin da 'yan ƙasa suka amince da shi shi ne gwamnati za ta yi. To wannan dama ta kan faru ko dai su sa baki da kansu kai tsaye ko ku a ta hanyar wakilansu. Ah, saboda yawa da aka samu a ƙasashe na mutane kaga bayan da za a ce gwamnati za a zo a zauna misali kamun a munan najeriya a ce muna da mutum kusan miliyan 200 da wani abu a ce dukkanmu za mu sa baki a lokaci ɗaya to don haka wakilanmu su suke da wannan su yi mana a maimakonmu kuma shi sa a tsarin mulkin ma ya ba da cewa ya ɓangaren zartawa ba zai kashe ko kwabo ba sai ya kawo wakilan jama'a sun sahale mushi sun yadda idan suka ce ba su yadda ba to dole sai kuma a je a sake fasali haka kuma idan suka ce ga abin da suka yadda da shi ɓangaren zartawa ya yi gaban kansa wannan kuma ya karya ka'idoji wanda idan ya yi ƙarfi ma har su wakilan jama'a suna da dama kuma da haƙƙi su kan wannan har ma in karyawa ta yi ƙarfi su iya tsige shi bangaren zartawa. to amma kamar lura da yanayin yadda ake tafiyar da harkokin mulki a Najeriya sai ka ga su wakilan al'umman kusan ba ba su sauraron al'umman tunda daga an kawo shugaban ƙasa ya ce ga abin da yake so ya yi sai kawai ka ga sun ayyana cewa sun amince a je a yi kuma ko da 'yan ƙasan suna korafi a irin wannan yanayi me ya kamata 'yan ƙasar su yi wannan dai yanayi abin da yake faruwa shine eh, wannan ya nuna irin raunin tsarin demokaradiyyar da muke da shi wanda su wakilan jama'a suke yin gaban kansu ba tare da sahalewa mutane ba to a gaskiya inda irin wannan take faruwa shine akwai damammaki da yawa da 'yan ƙasa suke da shi na nuna kin amincewa da shi na farko dai kaga akwai su sa baki su fito su ce ba su yarda ba da wannan sannan na biyu a gurare da yawa suna ma da hakkin Yanda za su je har su iya kai ita gwamnatin kara kan cewa ba su yarda ba da wannan kuma inda yanda al'amarin yake aiki ne to za ka ga wannan ya tasiri sannan abu na uku kuma shine idan ana musu irin haka suna da dama ko su tilista wakilansu a yi su ce za su musu kiranye kan al'amarin ko kuma idan lokacin zaɓe ne su ƙi yadda da sake zaɓensu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta gabafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshi FM abokan mu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji masanin shari'a da kuma masanin kimiyyar siyasa da bayanin haƙoƙi da damammakin da 'yan Najeriya ke da su wurin bin bahasin yadda ake gudanar da mulki a ƙasar nan. Yanzu ga wani masanin tattalin arziki da nashi bayanin. Sunana Abdulsalam Muhammad Kani malami ne ni a jami'ar ilimi ta Sa'ada Turimu da take kano kuma ni ne nake shugabantar cibiya mai zaman kanta da take kiraye-kiraye kan abin da ya shafi da'a wajen tasrifi da dukiyar gwamnati da kuma ci gaban al'umma ana ce mata fida ta cibiya. To, wannan abu na farko da ya kamata mutane mu gane cewa a matsala ta tasirifi da dukiya al'umma duk sanda gwamnati ta mai da hankali matuƙar gaske wajen fifita kuɗaɗen gudanar da gwamnati a kan aiwatar da manya-manyan ayyuka tonan wajen dole al'umma su koka ma'ana a ƙa'ida a tattalin arzikin ƙasa kamata ya gwamnati ki kashe manya-manyan kuɗaɗe. a ɓangaren capital expenditure ma'ana gine-ginen hanyoyi asibitoci abubuwan da za su sama wa mutane ayyukan yi yanzu in za ka gina asibiti kaga mai bulo zai ciniki mai siminti zai ciniki hmm. burkila za su samu aikin yi masu sai da abinci da makamantansu so na farko mutane mu gane duk sanda muka fuskanci gwamnati ta fifita bukatunta akan bukatun al'umma to dole al'umma su fito su koka wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu duk sanda al'umma suka ga cewa waɗannan kuɗaɗen da ake son za a kashe ba bisa doka za a kashe su ba to dole al'umma su fito su koka yanzu kaga a nan wajen sai mu ɗauki kimanin sama da biliyan biyu da aka ce za a wa matar ofis ɗin shugaban ƙasa motoci tun daga shafi na farko na muƙaddimar kundin tsarin mulkin najeriya har shafi na ƙarshe babu inda aka ambaci ofis ɗin matar shugaban ƙasa kaga ofis ɗin ma haramtacce ne babu shi a doka kaga tabbas taɓa dukiyar 'yan najeriya a ce za ka yi wa wannan ofis ɗin hidima haramun ne kuma dole 'yan Najeriya mu fito mu koka kan wannan abu. Kuma babban dalilin da ya sa dole 'yan Najeriya su koka a nan wajen a daga ina za a samu kuɗin. Ko dai a je a ciyo bashi ko kuma daga waɗannan kuɗaɗe da ake tarawa na tallafin man fetur da aka janye a ɗiba a sai mata waɗannan motocin. kaga in ka ce za ka ciwo bashi ka sai mata motoci to ka saba wa dokar cin bashi amma abin da ya shafi ofis ɗin shugaban ƙasa da mataimakinsa kaga su wannan doka ce ta yi tanadin waɗannan ofisoshi amma nan ɗin ma inda mu 'yan najeriya za mu koka shine matuƙar muka gano kuɗin da za a zuba a gyare-gyaren ya saba wa doka to mu sani cewa a nan wajen shi ma ɗan Najeriya muna da hurumin mu fito mu ce ba mu lamunta ba kalubalance su in ma ta kama mu kai abun gaban alkalai su dakatar da su cewa wannan abin da ake yi ba daidai ba ne ba. Abu na ƙarshe ka ɗauki 'yan majalisun tarayya da ake da su. Hmm. Doka ce ta ce duk ɗan majalisa ko sanata in yana sha'awa optional a ranta masa kuɗin siyan mota amma in an ranta mai kuɗin siyan motan zai dawo da kuɗin kafin ya kammala zangonsa na majalisa to dokar sai kuma ta faɗi nawa ne abin da za a ranta maka duk majalisa za ka ranta mai kaso ɗari hudu na annual basic salary ɗinsa ya sai mota shi ne ya kama miliyan talatin da takwas da dubu ɗari hudu. To yanzu sai aka ce duk ɗan majalisa za a bashi miliyan ɗari da talatin talatin. Kaga an saba wa doka. Sai ka tsallaka sanatoci. Duk sanata a Najeriya kaso ɗari hudu na annual basic salary ɗinsa ya kama miliyan talatin da shida. To yanzu sai aka ce a ɗan miliyan ɗari da sittin sittin a ba su rance su sai mota. Kaga an saba wa doka. Dole 'yan Najeriya mu koka kuma matukar ba a dakatar da abin ba in dai aka je gaban alƙalai in har za su adalci to dokar da ta yi tanadin wannan kurumin ba su rancen kuɗin ta abin da ake cewa revenue mobilization allocation and fiscal commission ta shekara ta 2007 hmm. ta ce a ɗauki kaso 400 na annual basic salary a baka rance in kana so to dan me kai da aka ce a baka miliyan talatin da shida za a ɗau miliyan ɗari da sittin a baka abu na ƙarshe dokar ka ji abin da ta ce hmm. ku biya kuɗin kan gudanar majalisa to ka san ba sa biya gwanjan motocin ake musu a ƙarshen gwamnati kawai gwanjo ake musu motar miliyan ɗari da talatin sai a ce wai ka bada miliyan biyu ko ka bada miliyan uku Ka kaga irin nan wajen wajibi akwai inda ya halatta mu kuka. To ma sauraro da wannan bayani na Dr. Abdulsalam Muhammad Kani masarar tattalin arziki shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awul Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.